Bismillahirrahmanirrahim. Ta ji hanti kura ta ce, "Gulmammu kuna so kuna kaiwa kasuwa?" Lekowarsa ɗakin nan ta yi hudu kina bacci wai aron wayar ki zai yi. An ba shi amman ya ce kin rufe ta. Shi ne yake ta mana sintiri ko kin farka kuma ya ƙi yarda a tashe ki ki buɗe masa. Bata manta sun yi zancen waya ba amma ta zata zai karɓi ko ta Jamal ne. Shi yasa ta tafi kitson hankali kwance. Maganar da ya ce za su yi ce ta sa ta so gujewa kitson umma ta ce sai an gyara mata kai. tana can tana tunanin ran sai ya ɓaci ko bai ɓaci ba ko da tana yi mata zancen yadda za su sha biki idan an gama kes ɗin jamal sha ɗaya da ishirin aka gama kitson ta tashi jiki ya yi tsami godiya ta dinga yi wa tiya kura ita kuwa tana cewa yi wa kai ne sauri take ta je ta yi wanka ta samu ta kwanta saboda batar safe gobe za ta fita antin ta bata wata karamar kwalba da bata fi girman karamin yatsa ba mai kyau ki dinga shafa bayan kin yi wanka da daddare da safe ko baki sa ba ko ko baki saka komai ba in kin yi wanka babu ke babu warin gumi kina iya sake sakawa amma fa idan ba za ki fita ba dan kaɗan zaki danga shafa domin karfi ne da shi ta kwatanta mata kaɗan ɗin da yatsa sabuwar godiya ta sake yi mata sannan ta fita ɗakin da suke kwana ita da aitan ta je da tunanin yadda za ta tarbi za ta bar shi shi kaɗai ta shirya tafiya kitsan sai da ta shiga ɗakin yanzu kuma ta hau bacci ta same shi suna yi shi da hajiya manga murmushi tai tana ƙara yabanta a ranta tabbas cikakken musulmi shine wanda baya kama baya kama wani da laifin wani nasa dubi yadda take kafa kafa da jikan alhaji audi kamar ba shine babbar matsalar ta a duniya yanzu ba a hankali ta tashe ta tafa ɗakin ta ita kuma ta shiga wanka bayan ta shirya cikin doguwar rigar bacci ta gama yan shafe-shafenta ta ɗauko turaren ta bi jikinta ta saka kamshinsa akwai daɗi sai lamshe ido take yi a gaban madubi tana kallon kisanta da suka kwanta yaryar akan kamar da inji aka ɗora shi alamun taba kofa ta ji ta tafi da sauri ta danne ta don kada a ga aidan waye ta ce daga jikin kofar tana kallon agogo sha biyun dare lokacin rawar muryar da take yi ya sa arkan murmushi Matsoraci a buɗe min ko na bugo da ƙarfi kowa ya tashi maimakon hankalinta ya kwanta sai rawar jikinta ya ƙaru mai kuma ya kawo shi a daren nan ta tambayi kanta da ta gaba mai ba ta amsa sai ta ce ya jira tana zuwa kamar ya san abin lullubi take son ɗauka kafin ta buɗe masa ya murɗa hannun ƙofar ya shigo ba ta kai ga ɗaukar mayafin bai riƙo ta ta baya ta faɗo jikinsa gaba ɗaya sauran kaɗan kai ƙasa shi ya daidaita masa tsayuwa ya dukar da kansa daidai wuyanta yana shakar humran da ta shafa magana yi mata a kunne wadda duk da kusancin tsayuwarsa ita kanta da kyau take iya jin me yake cewa tamkar daga bacci ya tashi muryarsa ke fita cikin wani irin salo mai daukar hankali ina son kamshin sosai cutlass tsabar rudewar da ta yi sai cewa ta yi yanzu aka bani idan kana so gashi can ka dauka. <laughs> lif dinsa ta ji a ƙasan kunnenta ya ɗan ciza a hankali sannan ya ce ba ba turaren ki nake so ba madam to to me kake so ta tambaye shi gabanta na tsananta faɗuwa kin fi kowa sani yanayin maganar shine ya sa tsoronsa ya kama ta wani abu na kusanci makamancin haka bai taɓa haɗa ta da wani namiji ba idan ka cire ranar da shamsu ya far mata a ɗakin da ya fuskanci a tsorata take tsaye ya zura hannuwansa ya rungumo ta sosai a jikinsa har lokacin tana kallon gabanta kwantar da kansa kawai ya yi a tsakanin wuyan nata yana jin natsuwa da farin cikin da bai taba tunanin samu ba muryar ta can kasa kamar mai tsoron magana ta ce ka cika na kada aidan ya tashi Ka sa hakuri ya sai da ya ba ta fek a gefen haɓarta a wanda ya ƙarasa firgita zuciyarta da tsoro da kunya da gangan ya ce su tafi sa don ya ji me za ta ce duk ta hidiya abin da za ta sake faɗa gudun kada ta tsinzira shi a yadda suke a tsayin ya kama yatsan ta ya zuro wayar ta ta gabanta ya ɗora a kai dama luk ɗin mai sanso ne na yatsan mai ita yana ɗorawa wayar ta buɗe da yatsan nata dai ya danna wasu lambobi sannan ya sake ta kamar jira take da sauri ta faɗa kan shimfatar ta gefen gadonta da kwankwana jikinta tana kwanciya harkam ya kashe fitilar ɗakin ya dawo inda take ya zauna jingine da gadon kanta ya ɗora a cinyarsa yana bin kitsan layi layi yana shafawa har aka ɗauki wayar jikinta babu inda baya rawa don firgici da wani irin yanayi da bata taɓa kasancewa cikinsa ba ba jin abin da ake faɗa sosai take yi ba amma ta gane muryar namiji ce cikin duhun ta sake murmushi duk da halin da ya jefa ta a ciki shi ɗin ma ya daure ne wurin kada ya karasa tasa raunananniyar zuciyar da darakta zan yake wayar shi ma ya tafi china jiya sun taɓa hira ya tambaye shi lafiyar daga patient ɗin da ya bari a yamin sannan ya yi masa magana akan wani aiki da suka fara kafin ya taho duka hirar abin da ya shafa aikin sani ne kusan rabin awa suna tattaunawa sannan suka yi sallama gefen fuskar ta ya shafa bayan ya gama ya kira sunanta a hankali Cadillacs sake matsa idanuwanta ta a zuwan bacci take har da ɗauke numfashi da wayar ya haska fuskar ta yana kallon yadda take ta sake rantsa ido I can't live without saying good night gashi kuma kin yi bacci mu kanta yayi daga cinyarsa ya dora kan filo yana cewa zai kwanta a kusa da ita saboda kada ta farka ta ce bai kyauta ba rasa inda za ta saka kanta ta yi da ta ji ya kwanta a kusa da ita kunya ce ta yi masifar lullube ta kamar ta tsaga kasan taɓa ce da hannu ɗaya ya sallaba kansa ɗayan hannun kuma ya ci gaba da haske mata fuska ƙara hasken ya yi yadda zai dame ta aiko ta yi ta ɓata fuska yana murmushi ba su fi minti biyar ba ta buɗe idanuwan ta sa hannu ta tura wayar daga fuskarta har kin gaji kenan arkam ya ce yana ɗora wayar a bisai ruwa ni ka tashi ka tafi Codlace bani da suna a wurinki ya ce kamar yana fashi ina laifi ko mai gida ki dinga kirana ya faɗa yana nuna ta da yatsa kuma saura ki dariya da yariyar kuwa ta dinga yi kasa-kasa kamar ya zuga ta cikin duhun ta kalli saitin inda yake ta ce sorry dai dakto dalin diye dolo da cikin daridi <laughs> tauhida ta bata yi kokarin danna dariyarta ba wannan karin banda sunan karshen har da yadda ya faɗa ya sa ta dariya tana dai ta kokarin kada sauti ya fito sosai bata yi aune ba ta ji ta a kirjinsa ya rungume ta yana mata magana a kunne shi ko ji yake yi ba dan aidan ba da babu abin da zai hana shi kwana a ɗakin ko ya sa ta bi shi ƙasa cikin kankanin lokaci ta sake shigewa kowane ɓangare na zuciyarsa murmushi yake har ta daina dariyar ta dan ture shi ka zo ka tafi please kada na kasa tashi da wuri gobe i was trying to be a gentleman kada na tafi ban yi miki sai da safe ba dago kanta ta yi daga kirjin shi Allah ya tashe mu lafiya ni dai ka tafi ki raka ni zuwa step na tsakiya sai ki dawo yace tare da tayar da ita tsaye dan ya tafi din sai ta amince ina rike da hannunta suka fito daga dakin tana tako kafar ta kofar dakin hasken fitilar wurin ya sauka akan rigar jikinta a gigice ta kwace hannunta ta turo kofar da suka hada ido ta ga irin kallon da yake mata wata shi umar dariya yayi wadda shi kadai ya san ma'anar ta ya so masauka biyu nan arkam daga ina haka ya ji muryar hajiya mun ga wadda bugun kofar tauhida ta taso ta sai yanzu ya ji kunya da faduwar gaba ya daga hannuwa kamar wanda aka zo kamawa mm, yes waye ce dan kada ya waya ce dan kada ya tona kansa ya gyara tsayuwa nan na waya na ara waya a tsohon daren nan kuma to a wurin wa ta tambayi duk da ta riga ta san amsar kuma ta hakan ya faranta mata rai tana ta tsoron kada ya dawo ya watsa mata kasa a ido akan auren saboda korafin da ya dinga yi a hankali yana so su ya ce a wurinta ba ni da sim ne kuma wanda na kira yana ce na safiya ta yi a can rike dariyarta ta yi ta harɗe hannuwa a kirji ita wa kenan Cordless mana haɗa gira ta yi tana masa kallon tuhuma, yi saurin ƙarawa da cewa, Babu abin da na yi mata fa, daga aron waya sai ki dinga yi min wannan kallon da na ita is not fair. Da wani abu ne kamar da sauri ta soma kora shi tana cewa sauka ka tafi sai da safe yana sakwa ya dago suka haɗa ido ya kanne mata ido daya da uwa ta dinga yi masa ya arce ya bar ta a wurin <laughs> kaga shakiyin yaro to duk abin ka sai ka ji rana shirya dama a goro ka taho sai ka kara haƙuri ɗakin sa tauhidan ta buɗe ita kuma a tunanin ta harkam ne ya dawo daga inda take kwance ta ce dan Allah ka tafi kada na ko wani ya ganka hajiya manga ta je ina ma bata fito ba wai dan ta kashe maganar sai ta ce tauhida ni ce baiwar Allah sai ta sake rikicewa bakinta yana harɗewa ta zoma bayani wallahi babu abin <laughs> wallahi babu abin da yayi nan na waya ta kawai ya ara ya kira wani murmushi hajiya munga ta yi mata daga bakin kofa babu komai yi kwanciyar ki mai da kai ta yi niyyar yi kan fulo ta kwanta ta kasa zuciyar ta ke raya mata kamar hajiya munga bata yarda da ita ba tana rufe musu kofar ta bude da sauri ta bayanta da wayar a hannu wallahi nan na waya ya zo karba kin san ba shi da sim din nan ni ma sai da na ce ga dare ya yi tana maganan tana danna wayar ta nuno mata kwallo. kin gani ban wata kasa ce ai dai kin san bani da kowa a wata kasar gashi minti ashirin da shida suka yi shi yasa ya daɗe ila ilaha illallah cewar hajiya manga tana ɗora hannu ɗaya aka ki daina rantsuwar na yarda ko kina da wata uwar da tafi ni sanin halin ki ne girgiza kai ta hankalin ta na kwanciya amma duk da haka sai da ta ce kin yarda da ni ko nan na na yarda da ke tauhida na je kike kwanta daga sallar asuba bata koma bacci ba ta yi wanka kafin ta gama shiryawa umma ta fito zama ta shigo zama da aidan idan hajiya munga ta fito sai ta yi masa wanka ta bashi abinci idan ya tashi da ta je gaishe ta sauran sa'an tuna da masu kwanan ɗakin baƙi duka suna tare da an kafa hirar asuba tambayar abin da za a dora na breakfast tayi yi anti yakura ta ce kada ta damu za su sauko su dora ta dafa koma mai iya cikinta banda ma dole mai zai sa amarya tashin asuba ta fita aiki sallama ta yi musu da fatan isa gidajensu lafiya tunda za su tafi kafin ta dawo ta sauko falo kenan ta ga kira daga jama'a tunanin ko zai sake tambayar ta karfe nawa zai je ofis saboda tambayoyin da za ta yi masa ta yi tana kara wayar a kunnen ta ji muryar arkam Monin cordless karamar rariya ya ji kafin ta ce monin di ka tashi lafiya da cikin ya tashi lafiya ya bata amsa da murmushi jamal da ke kwance bayan sun dawo daga masallaci bai san lokacin da ya yaya bargon rufarsa ba da cikin da cikin dalili dai na assalam salam dan yaro <laughs> ya tura bakinsa jikin wayar ƙanwata me haka dan allah duk sunayen duniya kirasa <laughs> toshe masa baki arkam ya yayyafa ta da niyyar koma nasa ɗakin ya ganta tsaye ta juya masa baya motsin kofar ne yasa ta juya suka hada ido sauran kawar da nata ta yi da ta yadda suka kwashe jiya tana kallon ƙasa ya iso gaban ta difo idan na dawo zan faɗa maka wanda na zaɓa shikenan ina jira ya ce kawai ya kai ta zuwa wurin dining table ya ja mata kujera ya ce ta zauna kuma bai yarda ta motsa ba umarninsa sabi don ba ta so su tsawaita magana a sauko a gansu tana jiyo alamun yana amfani da kayan kicin da kamshi ta tashi ta leƙa ƙwai ta tarar yana suyawa ya zare mata ido tare da nuna mata ta koma inda ya bar ta ba musu ta tafi zuciya da gangar jiki suna ƙara faɗawa soyayyarsa sai ya haɗo mata a mug da biret sai kwanda ya soya ya ijiye a gabanta bai tashi ba sai da ya tabbatar ta ƙoshi ya ta har bakin mota ta shiga ya rufe ƙofar na gode ta ce a kunyaci ba godiya nake so ba ki yi ƙoƙari wurin ceton ɗan uwanmu insha Allah zan yi ƙoƙari ka taya ni addu'a kai ma always cordless ya shafa fuskarta kasa ɗauke ido ta yi daga kallon da yake mata sai da ya hura mata iskar bakin shi har yanzu kina so na always the tana ba shi amsa ta yi ribas da motar ta fita daga gate ɗin da mai gadi ya buɗe tun fitowar su ki manta da sanin da kika yi min a secondary school ki manta da mun taba auren miji ɗaya da duka abin da ya biyo baya a rayuwar mu ni lauyar ki ce ina buƙatar ki amince da ni ki faɗa min gaskiya idan kika ce zaki duba waɗancan abubuwan na baya ki ɓoye wani abu ina mai tabbatar miki zaki iya ƙara rayuwarki a kurkuku su su kallon yadda tauhida ta rikide tana magana babu alamun wasa ko wage ta yi ta ji ta kara aminta da zabarta da ta yi ta wakilce ta wannan ba tauhidar da ta sani ba ce lauya ce a gabanta mai zaman kanta wadda ta san kan aikinta ajiyar zuciya ta yi don ban yarda da ke ba ma ware ya rage min yanzu ban taba zaton zan ga rana irin wannan ba har yau babu wanda ya zo daga gidanmu kuma na san cewa yanzu maganar nan ta zaga ko ina kwallar da ta soma taruwa idan ta ce ta sa tauhida kara tausaya mata amma su kuwa me zai sa su guje ki a wannan yanayin da yake ciki musamman ko dan bebi ɗinki ina ganin kamar mamanki za ta fi ba ta kulawa kan nani hmm, tauhida kenan iyayena ba su guje ni ba ni na guje musu saboda kin auri mai kuɗi dan mai kuɗi ba mai kuɗi ba gani ta yi za ta tona kanta asiri sai ta canza zancen da cewa ta yi mata tambayar da ta shafi kes din ba haka tauhidar ta so ba so ta yi ta yi maganar da ta danganci nadama domin ta taya ta neman sulhu da yan uwanta abubuwan da ta yi mata a baya musamman sharrin nan yana nan nan naɗe da zuciyarta to amma idan suka tafi a haka ribar alhaji audi ce yadda ta san shi zai iya amfani da abin da ta yi wa iyayenta lokacin auren shamsu ya nuna kwaɗayinta a kotu jerin tambayoyin da ta tsara ta fara jero mata tana ba ta amsa ina son ki faɗa min duk abin da zaki iya tunawa akan shamsu a ranar da abin ya faru bakin gwargwado ta faɗa mata abin da ta tuna ta ƙara da cewa abu ɗaya ne ya dame ni a cikin yan kwanakin kafin abin ya faru mai kenan ina yawan zama shi kaɗai a ɗaki da tunani saki ta magana ma bai ji ba na san cewa lokaci larurarsa ta yi ƙarfi sosai amma duk da haka na lura akwai abin da ke damunsa bayan wannan wace irin larura ce ta tambaya ba don tana ganin amsar za ta zama da muhimmanci ba abin da take ta ɓoyo yau ga sanadin faɗarsa ya taso nauyi ta ji ta ɗan dukar da kai yana fitsarin kwance Tawida ta ce zancen Shamsu muke yi ba mu bin ba. Na sani kin yi mamaki ko ya ce min tun yana da shekara goma sha shida ya fara. What ta ce da mamaki ya kusan kashe ta a zaune. Sai ta tuna a wani matsayi take a wurin ta gyara magana Bai neman magani iya neman da ta san sun yi da wanda take yi a gefe ita ɗaya tsakanin bukaye da malamai. Ta dunkule ta ce mata suna nema amma ba a dace ba. rubutu ta yi a ɗan littafin gabanta sannan ta ce to amma daga fitsarin kwance su sosai kuma kawai ga ce ya yi wa bin fyaɗe Zigar jikinta sai da ta tashi da ta tuna yanayin da ta kama shi da ɗan nasu. Ba sharri na yi masa ba abin da ya sa ni bin bayan sama wayar da ya yi ce da rana amma ban san da wa yake yi ba. Na ji dai ya ce ana buƙatar ya gama kafin biyun dare. Ban ɗauki maganar da muhimmanci ba sai da na farka kusan lokacin na gaba ya ɗakin shine na bi shi na gansu. Kina da labarin cewa rufat ɗin 'yan sanda ya nuna hatsari kuka yi da kika gudu da shi wanda ya ajalinsa. Tsaraitawa su su ta yi kamar yadda ta yi tsammanin za ta yi din bayan waɗannan tambayoyin sai ta koma batun satar kuɗi wanda shari'arsa za a fara shi ma dai susu ta yi rantsuwa ta ƙara da cewa ba ta da akawunt a kowace ƙasa sai najeriya Wanda kuɗaɗen da shamsu yake bata a hannu ko transfer akwai kuma allowance da kamfanin karam holdings ke tura mata duk wata yayin ta ma kowa na da shi abin ya sake zamewa tauhidar sarƙaƙiya saboda ga shaidar saka hannun Jamal da na susu akan takardar bankin da suka tura kuɗin join account na haɗin gwiwa suka buɗe ga kuma takardar yarjejeniyar idan kuɗin ya samu za su yi raba daidai agogo ta duba ta ga lokacin da ta ba wa Jamal ya je ofis ya same ta ya kusa dole ta kasa tambayoyin zuwa washe gari ta tashi kiransa ta bayan ta fito daga station ɗin ta ji muryarsa ba yadda ta saba yi mata magana ba hankalinta a take ya tashi ta so mai yi masa tambayoyi asibitin Dr. Madaki za mu je flax ɗin ruwan zafi ne ya faɗo wa arkam a kafa Allah ya sa bata tayar da motar ba da ta duka wani saboda fargabar da ta kama ta lokaci guda ya ƙone ta tambaye shi a sanye cike da fargaba shi dai ya ce bai ƙone ba amma abin cikin flax ɗin ya yanke shi a babban ɗin yatsa muryar dada ta ji tana cewa jamal ya zo su tafi asibiti kada ya biye masa yadda jini yake zuba tana ganin sai an yi ɗinki a yatsan maganganunta sun sake tayarwa tauhidi ta hankali hanyar asibitin ta nufa ko su riga ta ko ta riga su isa can kuma a gida ana ta rigima da dada da arkam ya dage bai ƙone sosai ba kuma yankan ma babu girma amma ta kafe wai ya zubar da jini ya kusa lita guda saboda a kwantar mata da hankali hajiya munga ta ce su je ko filasta ne amma na musu a kafar su dawo suna fita arkam ya ce ya kai shi famasi sai ga wayar tauhidat tambayar jamal ta yi ko sun kusa isa asibitin don har ta shiga reception an ce ba su zo ba mu je asibitin kawai ga tauhida tana can arya ta harkan ya ce faɗa mata ka yi waye matar ka ce ba kuma kira na ta yi ba ni na kira don na faɗa mata ba shi ma ya sha kunu ɗauke hanya suka yi zuwa asibitin suna hararan juna ƙasan allah dakta sai ka faɗa min wanda ya ce ka canza rufat ɗan mabi cewar shamsu yana cije baki saboda azabar ciwon da yake ji a jikinsa a tsaye yake ya dafa bango cikin ɗakin da ya sa dakta madaki ɓoye shi saboda kada ya bar ƙasar dakta madaki yana tsoron faɗa masa gaskiya bai sani ba ko bakin bakinsa ɗaya tarko ne alhaji audi ya ɗana masa ka gani dai idan ba za ka faɗa wa alhaji cewa ba ka tafi ba jiya kamar yadda ya umarta to ka bar min asibiti na ba na son wani abu ya same ni haka kawai abin da na gani na rubuta da karfi shamsu ya ce ƙarya kake yi da idona na shaida tabbas wani ya yi rafin ɗin ɗana kuma ga alamu sun nuna kowaye baya son duniya ta sani manunin yatsan sai ya kai gaban fuskar ta madaki hatta uban da ya haife ni bai san waye shamsu ba na sani ban kula da rayuwar yara na ba a baya amma ko zan rasa raina sai na gano abin da yasa ake ɓoye man dalilin mutuwar mu biyun gwada sa'ar sai yi cikin dakewar murya da madaki ya ce shamsu kada ka tona abin da ake son binnewa domin kwanciyar hankalin gidanku mummunan kallo ya jefa wa dakta madaki a lokacin da maganar ta soma fassara kanta a kwakwalwarsa jikinsa na rawa ya ce kana nufin baba ya san kowaye amsar likitan ba ta kai kunnuwansa ba yana cikin yana ya cikinsa ya bala'in murɗawa rike wurin ya a tare suka kai kallon su ga cikin sai ga jini ya fara naso a cikin rigar neman faduwa yake yi Dr. Madaki ya tare shi da sauri ya dora kan gado yana ɗaga rigar ya ga yadda yake zubar da jini alamun an samu matsala a aikin da aka yi na farko bai san iyakar ciwukan da suke cikin shansa ba saboda jinyarsa kawai aka kawo musu a wani asibitin gwamnati aka yi masa operation ɗinkin kafin alhaji audi ya canza masa asibitin cikin sauri ya fito daga ɗakin ya sauka neman likitan da zai taya shi aiki don ga dukkan alamu dole a sake buɗe cikinsa so ma yi saurari